15 biyar ga watan janairu dubu da muke cikin sabuwar shekara za mu kawo muku irin wainar da aka toya a bangaren lig lig na kasashe daban-daban musamman ta nahiyar turai daga bisani mu leƙa tarayyar najeriya don mu ga irin wainar da aka fara toyawa a bangaren premier league na shekara dubu biyu da zuwa dubu inda aka fara wasan mako na farko a can tarayyar najeriya za mu fara ne daga bangaren kasar spain inda la liga na shekara 2017 zuwa 2018 a ranar juma'a aka buga wasan mako na 19 inda kungiyar kwallon kafa ta getafe ta doke malagar kwallo ɗaya mai ban haushi a ranar asabar kuwa kungiyar kwallon kafa ta geruda ne ta lallasa las flamas da kwallaye shida da nema sai real madrid ta sha kashi a gidanta da hannun villarreal da kwallo ɗaya mai ban haushi ebe ba ta ji daɗi ba hannun atlantico madrid da kwallo ɗaya mai ban haushi kungiyar kwallon kafa ta deportivo la da ita ma bata ji daɗi ba a hannun valencia a gidanta da kwallo biyu da ɗaya a ranar lahadi kuwa wato jiya kungiyar kwallon kafa ta real society ta sha kashi a hannun barcelona da kwallaye hudu da biyu a gidan real society labenta ta bata ji daɗi ba a hannun kungiyar kwallon kafa ta celta figo da kwallo ɗaya mai ban haushi sai kungiyar kwallon kafa ta alabes ta doke sabiya da kwallo ɗaya da babu espanyol sun tashi changers ɗaya da ɗaya tsakaninsu da atlantico bilbao a yau za a buga wasa guda ɗaya tilo a bangaren la liga na ƙasar spain inda kungiyar kwallon kafa ta real batis za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta legonis da misalin karfe tara na dare a gogon nigeria daga nan zamu leka kasar ingila bangaren premier league na shekara 2017 zuwa 2018 inda aka shiga wasannin mako na 23 a ranar asabar da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta tottenham ne ta lallasa everton da kwallaye hudu da nema sai chelsea suka tashi can da leicester city babu ci newcastle kuwa a gida sun tashi daya da daya tsakaninsu da swansea sai crystal palace ta doke bolle da kwallo daya mai haushi watford sun sulhunta biyu da biyu tsakaninsu da southampton sai huddersfield town wanda ta sha kashi a hannun west ham da kwallo biyu da kwallo hudu da daya ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta west bromwich ta doke brighton and hove albion ne da kwallo biyu da nema a ranar lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta liverpool ta karye tarihin manchester city ta sha ta kwallo hudu da uku a gasar premier league na bana inda manchester city din tun da ta ɗauko wannan gasa babu club din da ta doke ta sai a jiya kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth ma ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da kwallo biyu da daya a yau kuma kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ne da su fafata a gasar Monday na tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Stoke City da misalin karfe 9 na yammaci a agogon Najeriya a can kasar Jamus ko bangaren Bundesliga na shekara 2017 zuwa 2018 wasannin mako na 18 din kungiyar kwallon kafa ta Bayer Kusi a ranar Juma'a ta sha kashi a gidanta hannun baya Munich da kwallaye uku da biyu uku da daya sai rb leipzig a ranar asabar ta doke shalke da kwallo uku da daya ita ko kungiyar kwallon kafa ta waye da bremen sun tashi kunnan doke daya da daya su da copenhagen frankfurt a gida ta tashi canjar jaras daya da daya su da freiburg sai kungiyar kwallon kafa ta hannover 96 ta doke mainz 05 da kwallaye uku da biyu augsburg a gida ta doke kungiyar kwallon kafa ta hamburg da kwallo daya mai ban haushi stuttgart ta samu nasara kan hata balin da kwallo daya mai ban haushi a jiya lahadi kuwa colin ta doke kungiyar kwallon kafa ta Borussia Mönchengladbach da kwallo biyu da ɗaya sai Borussia Dortmund suka sulhunta babu ci tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta ta Wolfsburg. Idan muka lega kasar Faransa a bangaren Ligue 1 na kasar mako na 20 daidai inda a ranar Juma'a kungiyar kwallon kafa ta Strasbourg ta taka shi a hannun Guigam da kwallo biyu da nema sai kungiyar kwallon kafa ta Rennes a ranar Asabar ta sha shi a hannun Marcel da kwallo uku da nema. kungiyar kwallon kafa ta Montpellier kuwa a gida sun tashi babu ci tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Monaco Nancy ta doke kungiyar kwallon kafa ta Amiens da kwallo ɗaya mai ban haushi Dijon a gida sun tashi ɗaya da ɗaya tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Mainz sai a gida ta sha kashi a hannun Lille da kwallo ɗaya mai ban haushi Troyes kuwa bata ji daɗi ba a hannun Girondins da kwallo ɗaya mai ban haushi a jiya Lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta Nantes ta sha kashi a hannun PSG da kwallo ɗaya mai ban haushi sai Saint Etem ta doke Torres da kwallo biyu da nema. Lyon a gida sun sulhunta ɗaya da ɗaya tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Anga STO. Idan muka dawo tarayyar Najeriya kuwa a ranar Asabar da ta gabata aka fara fafatawa a gasar Nigerian Professional Football League na shekara 2017 zuwa 2018 wato Premier kasar ta Najeriya inda a ranar aka fafata a can birnin Katsina inda kungiyar kwallon kafa ta Katsina united ta karbi kuncin kano pilas an tashi a wasan dai biyu da biyu sai a ranar asabar inda aka fafata wasanni har guda tara kungiyar kwallon kafa ta wiki tuwares a gida ta samu kungiyar kwallon kafa ta wiki tuwares a gida ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa akan kungiyar kwallon kafa ta go da kwallo ɗaya mai ban haushi kwara united kuwa ta sha kashi na hannun kungiyar kwallon kafa ta niger da kwallo biyu da nema sai kungiyar kwallon kafa ta abia warriors wanda ta doki mountain of fire miracle da kwallo biyu da nema akwa united a gida ta samu nasara kan ranta zu da alkawarin da gwamnan ilugu ya yi wa 'yan tawagan kungiyar kwallon kafa ta rangers na miliyan daya ta kuici in har sun doke kwaran kwaran ta doke da kwallo biyu da daya bibas united a gida ta samu nasara kan el kanemi da kwallo daya mai ban haushi heartland ta tashi can su babu ci tsakaninta da sunshine sai lobby star wanda suka tashi daya da daya su da ba nasarawa united a gida kuwa ta sha kashi ne a hannun plateau united mai dauke da kambun da kwallo ɗaya mai ban haushi a yanzu haka dai ga jerin sunayen yan wasan da suka fara ko kuma suka jefa kwallaye a wasan farko da farko akwai dan wasan nan na kungiyar kwallon kafa ta abia warriors mai suna efan wanda ya jefa kwallo biyu sai gino locosa na kano pilas da ya jefa kwallo ɗaya akwai ibrahim alhassan na kano pilas shi ma jefa kwallo ɗaya akwai chinedu da ya jefa kwallo ɗaya daga kungiyar kwallon kafa ta katsina united akwai destiny ashade shi ma daga katsina united da ya jefa kwallo ɗaya. daya eric ko ya jefa kwallo daya ne shi ma a kungiyar kwallon kafa ta neja tornadoes ke da ibrahim babawo na kungiyar kwallon kafa ta neja tornadoes shi ma ya samu nasarar jefa kwallo daya cikin jerin sunaye akwai chinedu wanda ya fito da kungiyar kwallon kafa ta eyimba mai kwallo daya sai wannan kesta wanda ya fito da kungiyar kwallon kafa ta akwai mai kwallo daya akwai godwin obaje daga kungiyar kwallon kafa ta ifeani uba da kwallo daya akwai sola dada daga kungiyar kwallon kafa ta ifeani uba shi ma mai kwallo daya sai na fiu kabuga daga kungiyar kwallon kafa ta wiki tuwa Suarez mai kwallo daya akwai Ezekiel Umba daga Lobi Star ke da kwallo daya akwai kuma dan wasan nan mai suna Komen daga kungiyar kwallon kafa ta Yobe mai kwallo daya akwai dan wasan nan mai suna Rafen Ayagwa daga Plateau United shi ma yana da kwallo daya yanzu dai haka an samu nasarar wasannin gida da aka samu nasarar lashe su an lashe wasanni biyar inda aka yi kunnen doki a wasanni uku an samu nasara a wasanni biyu wanda suka fita waje shine wasan da kungiyar kwallon kafa ta Plateau United ta yi da nasarawa sai wasan da kungiyar kwallon kafa ta Niger Tornadoes ta samu nasara akan kwara United da kwallo biyu da daya iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin BOE huta lafiya